daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar nigeria za ku iya sauraron mu a tashar a Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM da da dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan za ku iya samun mu a yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau laraba biyu ga watan agustan shekarar 2017 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da sabu imam aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato biyar na safe kenan agogon ghana karfe ɗan dare a nan washington dc ga kanin labaran duniya sanatocin amurka sun sabunta kira-kiraye da suka yi wa shugaban kasar da ya sanya hannu kan nan take kan dokar da ta kunshi sabbin takunkumi da suka ba a kasashen rasha da iran da kuma koriya ta arewa sakataren harkokin wajen na amurka kuma yana aikewa koriya ta arewa sakonnin cewa amurka ba makiyarta ba ce a malawi rundunar 'yan sandan kasar ta ba da sammacin a kamo tsohuwar shugaban kasar joyce banda za ku ji dalili to a najeriya ko mukaddashin shugaban kasar farfesa yemi osibanju ya kaddamar da wani kamfanin sarrafa shinkafa a jihar kebbi wanda shine mafi girma a yankin yammacin nahiyar afirka the first is that it underscores Ta ce da farko dai kamfanin na da muhimmancin sabon kudirin gwamnatin tarayya na baiwa bangaren masu zaman kansu damar taka muhimmiyar ruwa a wajen kawo ci gaba. Sannan a jamhuriyar Nijar hukumomin kasar sun kaddamar da shirin faɗakar da jama'a kan muhimmancin shayar da yara ƙanana nonon uwa. Shina kara ma yaro kuzari sosai. Yaro bai yawan cuta, bai yawan zawace zawace bai yawan amanna Kuma yaro zai shaƙo da uwarshi sosai zai ji tausaman mashi. Za ku ji dukkan waɗannan da ma sauran rahotannin da muke tafa da su da kuma shirin dimokuraɗiyya na sahaba Imam Aliyu amma za mu fara ne da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. jiya talata sanatocin amurka suka sabunta kiraye-kiraye ga shugaba donald trump da ya sanya hannunan take kan dokar da ta kunshi sabbin takunkumi da suka kakaba a kasashen rasha da iran da kuma koriya ta arewa da duka majalisun dokokin kasar biyu suka amince da ita da gagarumar rinjaye a makon jiya fadar white house ta shugaban amurka ta sha nana ta kudurin shugaban na amurka cewa zai sanya hannu kan wannan kudurin domin ta zama doka sai dai bata tsaye da ranar da shugaban na amurka zai yi haka ba kuma fadar bata ba da wata sanarwa na shirya bikin sanya hannu kan dokar wadda yakan kunshi wakilan majalisun ba matakin da tuni wato ta ya janyo martani daga kasar rasha a ghana da manema labarai da fadar take a kowace rana jiya talata mukaddashiyar sakataren yada labarai sara haka sanders ta tabbatar da cewa har yanzu dai shugaban na amurka bai sanya hannu kan wannan doka ba babban jakadan amurka sakataren harkokin wajen kasar rex tillerson yana aika wa koriya ta arewa sakonnin cewa amurka ba makiyarta ba ce a inda fadar white house take cewa ba ta ɗauki komai ba ta ɗauki komai ba cikin jerin matakai da take da su na takawa shirin makamai masu linzami da na nukiliya da ƙasar take yi birki a taro da manema labarai da ma'aikatar harkokin wajen amurka take kullum na jiya talata a kuma wani mataki na ba kasafai ba sakataren ya ce amurka ba ta neman canjin gwamnati a koriya ta arewa ba ta buƙatar ganin rugujewar gwamnati ba ta ma neman a gaggauta haɗewar ƙasashen ko zirin cikin gaggawa haka kuma ba ta neman wata hujja da zai ba ta damar shiga da ta tura wato sojojinta cikin ƙasar duk da furucin da sakatare tillerson ya yi cewa amurka ba ta lamunta ba ta lamunta da, wato barazanar da kure ta arewa take mata ba ya ce muna fata a wani lokaci nan gaba za a fara fahimtar abin da amurka ke nufi kuma za mu zauna mu tattauna da su amma akwai alamun haƙurin wasu wakilin majalisar dokokin amurka ya fara kaiwa wuya shugaban amurka donald trump ya ce yana aza hakkin tabbatar da lafiya da tsaron shugabannin hamayya biyu na kasar venezuela da 'yan sanda suka yi awon gaba da su cikin duhun dare akan shugaban kasar venezuela nicolas maduro amurka tana allah wadai da matakan da gwamnatin kama karya ta maduro take ɗauka in ji shugaban amurka a wata sanarwa da ya fitar a cikin daren talata a gogon washington sanarwa ta ci gaba da cewa lopez da lazema fursunonin siyasa ne da gwamnatin kasar take tsare da su ba bisa ka'ida ba sanarwa ta kara da cewa muna sake nana ta kiran mu na ganin an saki dukkanin fursunonin siyasa ba tare da wani bata lokaci ko ginda wani sharaɗi ba faifin bidiyo da a gani a dandalin twitter ya nuna jaman tsaro suna jan shugabannin hamayyar leopoldo lopez da antonio lazema daga gidajensu a sa su cikin motoci shi lazema yana ma cikin kayan bacci a jijjifin asibahin jiya talata a lokacin da aka yi awon gaba da shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a malawi rundunar 'yan sandan kasar ta ba da sammacin kama tsohon shugaban kasar joyce banda rundunar 'yan sandan ta ce tana son ta yi wa banda tambayoyi ne kan zargin tana da hannu a wata badakalar cin hanci a shekara ta 2013 kamar da wakilin murya amurka a kasar ya aiko rundunar ta ba da wannan sammacin a kama tsohuwar shugabar kasar ce kusan shekaru hudu bayan da abin fallasa ya fito fili a shekara ta 2013 ne wani kamfanin ƙididdiga daga ingila da gwamnatin ta yi wato hayasa ya duba masa asusu ya gano cewa kuɗi dala miliyan 32 an yi amfani da su ta hanyoyin da suka saba ka'ida aka biya wasu kwangila musamman ga kamfanonin da suke aikin gine-gine amma babu wani aiki da aka gudanar an ɗaura mutane goma kan laifin satar kuɗi da halatta kuɗaɗen haram ciki har da madugu makarkashiyar tsohon shugaban jam'iyyar da take wato da take mulkin ƙasa oswald lutepo baki ɗaya dai an kama mutane saba'in dangane da wannan badakalar abin falasar ya yi mummunar bakanta gwamnatin joyce banda saboda haka ne kasar ta yi hasarar gudunmawar da kasashen ƙetare suke bai wa malawi dalili ma kenan da ya sa ita jos bandan ta faɗi zaɓe a shekara ta 2014 tsohuwar shugaba banda ta bar kasar domin gudanar da harkokin kasuwanci kuma a halin yanzu tana nan amurka kakakin badan banda andekuce cintunya ya gaya murya amurka cewa har yanzu ba gabatarwa tsohuwar shugabar da sammacin ba ba da wannan sammaci ya sa wasu 'yan kasar suna tambaya me yasa sai yanzu za a ɗauki wannan mataki shugaba uhuru kenyatta na ƙasar kenya ya yi amfani da kafofin sada zumunta na yanar gizo inda ya bayyana bakin cikinsa kan kashe wani babban jami'in hukumar zaben kasar gabanin zaɓe da za a yi ƙasar a makon gobe shugaba uhuru ya yi amfani da dandalin facebook da twitter ya yi kira a tabbatar da cewa binciken kisan da aka yi wa christopher sando ya ci gaba cikin tsanaki ba tare da wani cikas ba a kuma daidai lokacin da wasu mutane masu yawa suka yi maci zuwa ofishin hukumar zaɓe da ke tsakiyar birnin nairobi suna neman ganin an yi adalci sando wanda kafin mutuwarsa shine jagoran ɓangaren na'urorin kwamfuta a hukumar zaɓen ƙasar ya yi kokari ya tabbatar wa 'yan ƙasar cewa ba za a yi a ringizo ko katsa london da sakamakon zaben ba ranar litinin ne a gawarsa bayan da ya ɓace tun ranar juma'a kamar yadda shugaban hukumar zaɓen ƙasar ya faɗa sai da aka za a sando ukuba kamun aka kashe shi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara ne daga najeriya inda makaddashin shugaban kasar farfesa yemi osibanjo ya kaddamar da wani kamfanin sarrafa shinkafa a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya wannan kamfani a cewar makaddashin shugaban kasar shine mafi girma a yankin yammacin nahiyar afirka ga murtala faruk sanyi da karin bayani It is a very special privilege and pleasure to officially cut the tape in the commissioning of this plant the largest single-line rice mill in our region so far. Mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osim Banjo kenan yake kaddamar da babban kamfanin sarrafa shinkafa mafi girma a yankin Afirka ta yamma a Argungu ta jihar Kebbi. shekaru biyu da suka gabata ne dai shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da noman shinkafa a jihar ta kebbi bisa sabon tsarin gwamnatin sa na faɗaɗa kafofin tattalin arzikin najeriya da rage dogaro kam a albarkatun man fetur ta hanyar haɓaka sha'anin aikin gona yami wasim banjo ya ce ya je kebin ne domin soma girbe amfanin shukar da shugaban ƙasar ya yi idan aka yi la'akari da ɗimbin alfanu da kamfanin zai kawo The first is that it underscores the policy of the federal government that it is the private sector that must be the engine of development. ya ce da farko dai kamfanin na da muhimmancin sabon kudirin gwamnatin tarayya na baiwa bangaren masu zaman kansu damar taka muhimmiyar ruwa a wajen kawo ci gaba domin ko kamfanin hannayen jari ne na mutane da dama wanda kuma zai samar da ayyukan yi da samar da kudaden shiga abu na biyu kuma yana tabbatar da manufar shugaban kasa da ya bayyana a kasafin kudin shekara ta 2016 cewa wajibi ne najeriya ta noma abincin da 'yan kasar za su ci kuma wajibi ne a yi amfani da kayan da aka sarrafa cikin gida kuma gashi allah ya albarkaci najeriya Najeriya da kasar noma da za a iya noma wadataccen abinci har ma a fitar da shi waje. Shi kuwa gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku ba gudu cewa ya yi duk da yake 'yan Najeriya sun ɗan ji jiki sakamakon sabon tsarin na gwamnatin tarayya akan noma da hana shigowa da abinci. Kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu musamman a jihar ta Kebbi da wasu jihohin Najeriya. Today in Kebbi State, Some large-scale farmers of rice are even having difficulty finding enough labor. Literally, they have to queue. ya ce yau a jihar kebbi wasu manyan manoman shinkafa suna shan wahala sosai wajen samun ma'aikata wani lokaci har sai sun jira a layi saboda jama'a kowa ya sami aikin yi mutane da dama sun kama harkar noma gadan-gadan kuma bincike ya tabbatar da cewa an sami ingantuwar yabanya da amfanin gona daga ton biyu a hekta ya zuwa ton goma sha ɗaya a hekta. kamfanin dai na haɗin gwiwa ne tsakanin masu saka hannun jari na ƙasar indiya da na najeriya har na naira miliyan dubu goma yana kuma da karfin samar da shinkafa ton dubu da ashirin a shekara yayin da ake da kudurin fada shi nan gaba kaɗan ta yadda zai samar da ton biyar a kowace shekara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Argungu a nigeria. Allah kalamin noma. to daga batun noma sai na tsaro har yanzu kuma a najeriya amma arewa maso gabashin kasar inda bayan da manyan hafsoshin sojin kasar suka halara a birnin maiduguri da ke jihar borno domin yakar masu wuta da kayar baya jami'an tsaro sun yi kira ga jama'ar yankin da su masu ba da tasu gudunmawar wajen ganin an gudu tare an tsira tare kamar da za ku ji daga bakin kakakin sojin kasar birgida jiran sani usman kuka sheka a farkon wannan rahoto na haruna da biyu Ah, muna so mu shaida mu jama'a cewar har yanzu na sojojin najeriya tana nan kan bakanta bisa wannan aiki kuma muna neman haɗin kai da goyon baya ah, musamman ma ta fuska yadda ko kuma za a ba da bayanai da za su taimaka kamar yadda muke zaton cewar akwai boko haram na zaune na zaune su ne kamar waɗanda su ba daji suke ba suna nan suna tare da jama'a wanda a turanci ake ce musu sleeper cell idan ka ga abin da ba shi ke nan ba ko ka ji abin da ba shi kenan ba da Allah ka shaida ma hukumar tsaro ko kuma jami'an tsaro lau a birni ko kuma a daji a takaice dai mutane su sa ido saboda wani abu ne bayan da za a ce jami'an tsaro ko sojoji su kaɗai za su kawo ƙarshen wannan matsala ta yaƙi da ta'addanci. Ganin cewa makadashin shugaban ƙasar Najeriya ya bada umarni manyan hafsoshin sojan ƙasa su zo jihar Borno. To ko waɗannan manyan hafsoshin sun zo jihar Borno kenan ko kuma za su koma bambanin tarayya Abuja? ga dai abin da Brigadier Usman din ke cewa su hafsan hafsoshin sojojin Najeriya suna da sojoji ba wai a nan arewa maso gabas ba akwai sojoji ko ina amma abin da nake so ka fahimta shine yanzu an sa an sake mai da azama an sa ido kan wannan aiki fiye da kima sannan kuma sauran su ma ba za a bari a yi watsi da su ba don haka wani abu ne da za a ci gaba da shi gaba daya a yan watannin dai yan najeriya sun shaida cewa rundunar sojojin na samun nasara game da wannan yaƙi da take da ta'addanci amma an dan samu koma baya yan kwanakin nan ko ne suke gani ya kawo hakan eh to kusan in ce wannan wasu abubuwa ne na harkar rayuwa wata sa'a ka samu abin da ba aka akasin yadda kai kake tsammani amma mahi a alashin idan haka ta faru me za ka yi ko kuma idan ma har za ka yi la'akari da abubuwa abubuwan da suka faru baya misali ai za ka tabbatar ana cin nasara don kuma waɗannan abubuwa sun faru ba su abubuwa ne duk da dai mutane dole hankalinsu ya tashi yanzu haka dai an ci kwanaki goma cikin kwanaki arba'in da babban hafsan sojan ƙasa na najeriya ya ɗaya wa data komanda mai kula da shiyar jihohin arewacin najeriya da cewa ya tabbatar an kama abubakar shekau a raye ko a mace ko za su cimma wannan nasara cikin wannan wa'adi ganin cewa sauran kwanaki talatin cikin arba'in da aka ɗaya masu ana aiki daidai gwargwadon hali a tabbatar a muddin yana da rai ko dai a kashe shi a kawo gawa shi ko kuma a kamo shi a raye ba kuma shi kadai ba duk wani dan ta'adda a zamma kan haka muke kuma insha Allah za a cimma wannan buri Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Kinin maza daban da na mata Soja wuta gudu barewar dashi Soja tuwon kaya miya allura mushe To a jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin kasar ne suka kaddamar da wani shiri kan faɗakar da jama'a muhimmancin shayar da yara kananan nonon uwa. Ministan kiwon lafiya a ƙasar Dr. Idris Mai Nasara ne ya kaddamar da wannan shiri kamar da za ku ji a farkon rahoton Haruna Mamman Bako daga Yamai. impératif de souligner le besoin de protéger et de soutenir activement l'allaitement maternel et ceci même en situation d'urgence. D'informer les Ya zama wajibi da mu kare ba da nonon uwa kuma mu ba da gudunmuwar mu koda a cikin matsanancin hali ne. Haka ma mu sanar da uwaye mata da al'ummomi da ma'aikatan kiwon lafiya da masu kawo agaji da masu ba da tallafi da ma'aikatan kawohin yada labarai da su jajirce tukuru domin tallafa Fama sha'anin ba da nonon uwa wa yara tare da karfafawa mutanen da suka kware a fannin shayar da yara kankana nonon uwa. Wata likita a babbar asibitin garin birnin Kwanni ta bayyana muna muhimmancin baiwa yara nonon uwa. Shina kara ma yaro kuzari sosai, yaro bai yawan cuta, bai yawan zawace-zawace, bai yawan amanna, kuma yaro zai zai shaƙu da uwarshi sosai zai ji mashi mata suna ganiya sosai dan kamin mu saki mata daga nan ga sai mun musu jawabi kullum za mu saki mata sai mun gaya musu menene mahimmancin ba nono tsantsa muna fatan mata wa'anda ba su gane ba su ƙara ganiya ita dai jamhuriyar Nijar tana keɓe mako guda domin faɗakar da al'ummar ƙasar bisa mahimmancin ba da nonon uwa ga yara sabin haihuwa har zuwa 'yan watanni shidda da zumar kawo raguwar mutuwar yara kankana daga sabin haihuwa zuwa 'yan shekaru biyar a duniya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu agogo a nan na cewa karfe ɗaya na tsakar dare ne da minti sha bakwai kuma kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc ga shirin demokuraɗiyya demokradiyya a yau. Cikin shirin akwai abin da Najeriya za ta koya daga sauƙi Firaministan Pakistan Nawaz Sharif. Masu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Juma'a da ta gabata ne kotun koli a Pakistan ta sauƙi Firaministan ƙasar Nawaz Sharif daga kan mukaminsa saboda ya shirga ƙarya wajen bayyana ƙadarorinsa. shigen dai zargin da aka yi wa shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki. Laifin da a ƙasashe kamar Najeriya da sauransu masu sharhi suka ce ya zama ruwan dare gama duniya. Hakan ya biyo bayan bayyanar sunan Firaminista Nawaz Sharif ne da iyalansa cikin abin fallasar nan na Panama Papers, wadda binciken da gungun 'yan jarida a faɗin duniya suka gudanar ya fallasa su a bara. Wannan mataki yana baiwa masu kuɗi damar su ɓoye dukiyarsu a ƙetare da taimakon lauyoyi domin su kauce biyan haraji ko kuma ɓoye dukiyar da aka sato. Ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Lika ya haɗa mana. Premium Times a bara ta bayyana sunayen wasu mutanen da suka hada da Mike Adenuga, Andy Uba, Marigayi O'Oni na Efe da wani dan majalisar dattawa daga Arewa maso yamma da sauransu da hannu a wannan lamarin. Bude kamfanonin sawo da haɗin gwiwar kamfanin Mozak Fonseca da ke taimakawa wajen adana kuɗin haramun a ƙasashen ƙetare. Ai dama ba a kammala batun almundahanar hali halibatin ba sai ga wannan batu na Panama. In ma dai sauran ƙasashen da wannan badakala ta shafa sun hukunta waɗanda ake tuhuma a bangaren su, Najeriya dai tuko. Irin wannan bincike ba shi ake magana ba in ka kwatanta da batun rijiyar mai ta Malabu da aka zargi tsohon ministan shari'a a Doke Bello da hannu duk da ya ce sam ba shi da wani laifi har ma rubuta takarda majalisa don a fitar da sunansa daga wannan magana hakan ma don gwamnatin da take da'awar yaƙi da cin hanci ne da rashawa. Nan ma Robert Palmer ne na cibiyar Global Witness da ke da bayanan takardun Panama ke cewa kafin su gano lamarin sai da suka yi amfani da mai binciken asiri ga kamfanoni goma sha uku na lauyoyi lauyoyi na Manhattan a Amurka. Ko a jawabin da shugaban hukumar EFCC na farko Nuhu Ribadu ya gabatar a majalisar dokoki ta tarayyar Turai aka buga a jaridar Tuesday ya ce duk masu arzikin Afirka da mujallar Forbes ta buga sunayensu a bara na da hannu dumu-dumu a badakalar Panama. Ribadu ya ce har yanzu shiru kake ji wajen hukunta irin waɗannan mutanen. Masanin tsaro da kumbiya-kumbiyar kuɗi Kabiru Adamu ya faɗi illar da badakalar Panama ta haddasa wa Najeriya. Yanayi na tsaron ƙasa ba wai ya ta'allaka bane kawai a irin yawan bindiga da kike da shi wacce fahimta siyasar duniya kasashe suke da shi a yadda kake gudanar da abubuwa a cikin ƙasarka to idan irin wannan na hitowa cewa ana iya fitar da makudan kuɗaɗe haka tasirin zai iya shafar tattalin arzikin ƙasa to ba ƙaramin tasiri yake da shi da haɗin kan ƙasa da tsaron ƙasa da kuma irin martabar da ƙasa take da shi a tsakanin ƙasashen duniya hukunta masu zanuya a Najeriya zai yi nasara ne kawai a tabarun masana shari'a fa in an samu kotunan musamman Na tambayi Dr. Said Ahmed Duka na Jamar Bayero ta Kano akwai wani abin da Najeriya za ta iya koya daga matakin da kotun kolin Pakistan ta ɗauka na sauke firaministan ƙasar a yaƙi da cin hanci da rashawa? Wannan tallatar Panama Papers ka san ta taɓo ƙasashe da dama wanda a ciki har da Najeriya hmm. da kuma Pakistan. Hmm. Jami'an gwamnati da dama an faɗi irin yadda suka yi da dakala da abin da ya shafi rashawa da cin hanci. to ruwa ya ciyo wato manya-manyan 'yan pakistan har ma shugaban gwamnati a dalilin cewa da hukumomi da 'yan ƙasa a pakistan su sun ɗauki abin da kishin ƙasa da manufa da kuma bin dokokin ƙasa kaga jam'iyyar hamayya ce ta kira talakawa su fito zanga-zangar lumana a kan lalle kotun koli ta yi shari'a a kan wannan fallasar da aka ce wato shi shugaban gwamnati yana daga ciki hmm. kotu kuma ta yi bincike din ta tabbatar kuma ta yanke hukunci cewa eh, a cire shi duk a nan in ka duba sai ka ji kenan kowa ya yi abin saɓanin abin da yake faruwa a najeriya wato na ma tsallake maka a pakistan jaridun ƙasar sun yi abin nan daɗa wato daga eh, muryar wajen cewar da fa abin da ake ciki lalle a ɗauki mataki to mu saɓanin haka ma majalisa a daidai lokacin da dalilai kokari take yi ta yi doka ta halatta kudin haram cewa duk wanda ya saba da cin hanci ko na nawa ne duk inda iboye su a gida da waje ya dawo da su ya zo biya musu haraji ya zaɓi business ɗin da ike so yi ido ya yi To idan wannan halatta haram ne. Mm, to in aka yaka Dr. Dukawa kuma ba gobe an ce kowa ma ya je ya satar bai zo ya biya haraji kawai shi ne ci gaba da jin daɗinsa? sa. ya eh, damun an an marika aikin gwamnati aiki ana damun illar mata ma fa a gaba akan a baya ma'ana duk wanda aka sake zai ofishin gwamnati nan gaba ya tace kuɗin da ike ciki kawai ya zo ya biya haraji ya kansa musamman ma dokar sun ce za ta kare baiwa mutum kariya na cewar kada wanda ita tambaye shi a ina ya samu kuɗin. Dr. Dukawa, iya aka yi wannan al'amari na faruwa a zamanin gwamnatin mulkin Buhari? to um, watakila saboda rashin koshin lafiyarsa ya sami zama wato ya sa al'amura a gaba yadda ya kamata ba watakila saboda manya-manyan waɗanda suka irin wannan laifin sun taimaka masa a wajejen kamfen su suka kashe kuɗi mai yawa wajen haya jirgin sama da yawo da shi ciki da wajen najeriya ana yin wata watakila saboda wasu shari'a da aka samu da har yanzu ba a fito an bayyana mutane ba na cewa idan ana son shugaban shugaba jonathan ya sauka daga minti lami lafiya to ga shari'an da za a bi kila an sa shari'a a kan cewar da za a ɗau wasu matakai wanda wannan shari'an suke haifar da dabai da a tsayin da za a yi ake yaƙi da rashawa da cin hanci ne shi yasa suke cin karanci ba baka ana kallon kuma tana iya yiwuwa watakila saboda sakan musu mara da ya cewa baya cewa komai duk abin da majalisa ta yi komai muninsa bangaren zata so ba ta cewa uffan akai wannan ba lallai idan hujja ba gaskiya saboda saboda ai wato sakan musu marar akan magana cikin shugabancin su da kuma yan wasu jan kafa da suke yi akan ayyukan da ya kamata su zartar. Ah, Dr. Duka alal misali ai ga cin hanci da rashawa da ake zargin shugabannin majalisa da ya fito a jarida ɗayansu eh, Aliyu Ndume ya shiga majalisa ya ce a yi bincike ga za a bata sunan majalisa sai ya zamanto ya yi laifi aka dakatar da shi na wata mm-hmm. shida. Kuma ka ga bangaren da bangaren zata ba ta ce uffan ba akan wannan. in eh, ajiye ta bai bangaren zartarwa damar su shiga su wani hukunci ba a majalisa. Ah, a Dr. Doka ba wai hukunci ba Dr. Doka amma ba su da yanci su su bayyana ra'ayinsu ce abin da ake yi bai dace ba? A suna da shi, suna da yanci su ce bai dace ba, suna da yanci su su ce lallai ma a ɗauki mataki in ba har ko su ce ma. To, To. wani abu ne majalisa ta yi ba daidai ba a tsawatar mata. To amma an banda har amma an banda harkar kasafin kuɗi me kaga bangaren suwa ta nace ta ce ba ai majalisa ta yi ba daidai ba in banda wannan harkar ba da kalar kasafin kuɗi na cushe da ake da sauransu ba ni jin akwai wani abin da majalisa ta yi daga dakatar da Jibrin daga dakatar da Aliyu Ndume. da duk ma wasu abubuwa da ake yi ba abin da bangaren zata zattasuwa karkashin shugaba Buhari ta taba cewa dangane da abin da ke faruwa a bangaren majalisa. Gaskiya ne babu kamfe ma watakila karfafa su. To, Dr. Duka me za a ce game da yaƙi da cin hanci da rashawa na da shugaba Buhari ko kuma gwamnatinsa ta sa a gaba abu yana daga cikin dalilai da sa aka zaɓe shi. ba shakka kan dole ne a ce yaƙi da rashawa da cin hanci na gwamnatin shugaba muhammad buhari ya gamu da tasgaro ya gamu da tasgaro saboda wato jigajigai na gwamnati suna cikin cin yaƙi da rashawa da cin hanci dumu-dumu ko dai sun yi a baya ko kuma suna yi a yanzu ko duka biyan akwai waɗanda sun yi a baya kuma sun ci gaba da yi yanzu ah, ba don wato ma'ana in ana so yaƙi da sha da cin hanci nan nasara kamar inda muka ga darasi a pakistan sai ya na kowace hukuma wato ko rukunin al'umma sun yi da gaske. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokuraɗiyya yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamin na madadin Nasir Adamu Ilhikaya da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Diodio ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ne ni sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to sahaban dai bai nisa ba domin ga sha dauda labaran duniya a takaice talata sanatocin amurka suka sabunta kiraye-kiraye da suke wa shugaban na amurka donald trump da ya sanya hannu nan take kan dokar da ta kunshi sabbin takunkumi da suka kakaba a kasashen rasha da iran da kuma koriya ta arewa da duka majalisun dokokin kasar biyu suka amince da ita da gagarumin rinjaye a bakun jiya. fadar white house ta shugaban na amurka ta sha nana ta kudirin shugaban na amurka cewa zai sanya hannu kan wannan doka amma zuwa yanzu bai sanya hannu ba kuma ma a taron gana da manema labarai da fadar take a kowace rana jiya talata mukaddashiyar sakataren yada labarai sara haka sanders ta tabbatar da cewa zuwa yanzu dai shugaban bai rattaba hannu kan wannan doka ba. haka babban jakadan amurka sakataren harkokin wajen ta rex tillerson yana aika wa koriya ta arewa sakonin cewa amurka ba makiyarta ba ce a yayin da fadar wada suke cewa ba ta ɗauke komi ba cikin jerin matakai da take da suna taka shirin makamai masu linzami da na nukiliya da ƙasar koriya ta arewa take sarrafawa a taro da manema labarai da ma'aikatar harkokin wajen amurkan ke yi kullum na jiya talata sakataren a wani mataki na ba ba ya halarci taron inda ya sake jaddada cewa amurka ba ta da niyan ganin cewa an samu canjin gwamnati a koriya ta arewa ko wargajewar gwamnatin ko kuma ma dai ta amfani da wata dama na shiga kasar cikin wato tura sojoji cikin kasar. shugaban amurka donatan ya ce yana aza hakkin tabbatar da lafiya da tsaron shugabannin hamayya biyu da 'yan sanda suka kama a venezuela kan shugaban kasar venezuela nicolas maduro masu abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin idan allah ya yadda Kada manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin sabon Imam Aliyu da ya ta na gabatarwa da cewa hero Hiro ne da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu Mr. Jimmy. Daga nan sashen hausa na Amurka birnin Washington DC Mahmud Lalo ke cewa a wani lafiya.